ma'aikata a jihar kaduna sun yi tutsu saboda abin da suka kira zagon ƙasa da gwamnatin jihar ke yi na raba ma'aikatan da ƙungiyoyin ƙwadago da ke kare musu 'yancinsu ƙungiyoyin ma'aikata da na kwadago sun yi taro jiya a kaduna don tabbatarwa gwamnatin jihar da cewa ba za su yadda a musu wani cin zarafi ba a neman 'yancinsu shugaban ƙungiyar kwadago nlc ayuba waba ya yi ƙarin haske da cewa lokacin da aka fara wannan binciken akwai ma'aikatanmu da yawa ma da suka rasa rayukansu ka tuna abin da ya faru a zaria da kuma wayansu hadarin mota da wayansu su amma dukkan mun yi hakuri domin menene muna so lallai a taimaka a tantance a samu albashi ba ma son ma'aikata su albashin albashin ba da hasu amma duk wannan hakuri da aka yi don tabbaci ne cewa Yunus din duka sun yi hakuri akan cewa a samu a gama wannan abin amma ya nuna cewa babu karshen shi domin yau an ba su wani fom kuma akan za a sake wannan ishu na bincike bayan wanda aka yi mutane suka hakura a yanda muke a ciki ma ko wanda har yanzu ba a biya su amma abinda ma ya zama takaici a wurin mu a cikin wannan fom idan ka duba akwai items da aka sa a ciki akan ana so a cire ma'aikata a union domin me union ita ne take kwato ma ma'aikata 'yancinsu kuma tun 1948 takwas chata na farko na majalisar ɗinkin duniya shine an ba ma kowane ma'aikaci dama Yayi yi forming union ya zama cewa memba na union ne domin kare haƙƙinsa kuma ka duba ba abin da ma'aikaci ya taɓa samu a najeriya ko a duniya gaba ɗaya wanda ba tare da gwagwarmaya na ƙungiyarsa ba to wannan shine ake so a gurguntar da harkan ƙungiya form ɗin na ɗaya ilo ta ce wannan ma process aka bi interference ne because ƙungiyoyi ya kamata su zama ƙungiyoyi ne masu zaman kansu ba zai yiwu ka yi fom ka zo ka ce za ka yi administering ma ma'aikata ba tare da kungiyoyin ba domin in ka yi wannan ka kawo su kana iya canja ma abin da yake ciki tunda ba ma wurin ka ce ga abin da ya zo to mun yi kokarin iyakan abin da za mu yi a har zama mun yi da malam akan cewa wannan abun fa duk Najeriya ga yanda doka ta faɗa saboda haka abu ne wanda ya tayar mana da hankali abu ne kuma wanda ya tayar mana ma'aikatan Kaduna gaba ɗaya hankali domin suna ganin cewa yancin su ne ake so a toye kuma abu ne wanda kamar ya zama shishigi bisa ga harka yanda ake gudanar da hankalin kungiya shi ma shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi wato nolg Fage, Comrade Ibrahim Khalil ya shaida cewa. Wannan taro mun zo ne musamman saboda mu zaburar da ma'aikatan kaduna a kan sharrin da gwamnatin kaduna karkashin nasiru yan rafa ta ullo na lalata kungiyoyin kwadago da fatattaka su da wulakanta su a wannan tsari mun faɗa wa gwamna yan rufa'i a matsayinsa na wanda muka ɗauke shi a ɗaya daga cikinmu allah ya sani yana ɗaya daga cikin gwamnoni da muke ganin girmansu da cikakken tsammanin a namu ne domin a baya ya nuna alakarsa da mu a gurare daban-daban musamman in ka ɗauko gwagwarmaya da aka yi ta a neman gyara kuɗin man fetur ta hijira ta sha biyu. a abuja kusan duk zanga-zangar da muka yi tare da shi muka yi a wannan ta sa da ya so zaɓe ɗin nan ƙungiyoyin kwada Wannan sun bashi dukan gudunmawa da goyon baya da ya kamata tun da ya shigo gwamnatin nan yake ƙoƙarin tantance ma'aikata mun ɗauki niyyar shi a matsayin mai kyau tun daga watan jun har zuwa yau wata tara babu watan da ba a tantance ma'aikata wajen biyan su haƙoƙinsu ba amma har yanzu ba a gama ba duk kungiyoyin kwadagon nan mun ja baki mun yi shiru da tunanin da kyakkyawar niyya ake abin da ake kuna sane irin wannan aiki da ake yi a karamar hukumar sabon gari aka je aka saka bom ma'aikata kusan 29 lokaci guda ɗaya suka babbake har yanzu maganar da ake yi gwamnatin kaduna ko naira ɗaya ba ta taɓa bawa iyalan waɗanda suka mutu ko suka rasa wani ɓangaren jikinsu duk da haka ba mu yi haƙuri ba sai da aka zo wannan magana da muke ganin za a lalata gaba ɗayan tsarin ƙungiyar mun zo mun faɗa masa ga abin da doka ta ce tun a ɓoye shugaban ƙungiyar kwadago ayubawa ba muka bi shi tare har airport zai tafi dubai muka ba shi takarda muka yi magana da shi da tunanin za mu samu fahimta ya yi alkawarin ba zai yi abin nan ba sai gashi ya bullo ta wata bangaren saboda haka gwamna yan rufa'i ne ma yake ya zama abin da bahaushe ke kira farin kare a cikin tumaki ba a gane shi sai ranar layya to don haka gaskiya hakuri ya kare kuma za mu ci gaba da gwagwarmaya domin babu ainihin halacci ga jin tsoro ko kunyar wanda bai jin kunyar. Sakataren yada labarai na gidan gwamnatin jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan ya yi nuni da cewa an yi wa abin mummunan fahimta ne. Wannan bayanin ba gaskiya take ba. A gwamnatin jihar Kaduna tana da kyakkyawar dangantaka da kungiyar kwadago reshen jihar Kaduna. Abin da gwamnatin jihar Kaduna take kokarin yi shine tana son samar da yanayi ne wanda za a fahimci juna a tsakanin su 'yan kungiyar kungiyar kwadago da kuma su ma'aikata da kuma gwamnati a gaba daya ba wai ana wannan abin domin a musu diran mikiya ba ne ko kuma a kashe kungiya a'a abin da gwamnati take magana a kai shine kowane ma'aikaci ai gan dan Najeriya ne yana da yanci yana kuma da zabi ya yi bayani ya ce shi ga abin da yake so ga kuma abin da baya so to ina ganin kawai su kwanta da hankalinsu in dai abu na jama'a ake yi ba na tunanin cewa ma'aikata za su bijire masa wani abu a'a wannan ba haka bane ana fatan a sami sulhu a wannan badakala Muhammad Sani Abubakar sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga Abuja Najeriya